shiga tsakaninka da kai da masoyan. Tuma da laga shirinmu na gaba. Rayuwata Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Aisha Shehu Kabara ce daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai ke cewa barkanmu da warhaka. Bisa al'ada yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurari kan wasu mahimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata A maudu'i na farko, shirin rayuwa ta ya yi duba ne kan yadda a ƙarshen watan Maris da ya gabata, gwamnatin Najeriya ta fara aiwatar da biyan sabon ƙarin alawus ga matasa masu yi wa ƙasa hidima. Sama da watanni shida bayan sanar da yin hakan, kun ji mu da Aisha Jummai Musa ɗaya daga cikin matasa masu yi wa Najeriya hidima da ta samu ƙarin alawus ɗin. To gaskiya in dai maganan jira ne mun jira mun jira mun jira har mun cire rai don ko faruwan wannan abin a yanzu nan ma ba mu yi zaton hakan za ta faru ba in ba daga ɗaya daga cikin mu da ta fito ta yi magana ba shine maganan ta ya kai ya isa ga inda ya kamata to gaskiya ba abin da za mu ce mun gode amma gaskiya mutane da dama sun ji jiki a kona suka gama kafin kuɗin ga ya zo kuma rayuwa ba ta yi musu yadda suka yi zato ba. Me ra'ayi na farko muna tare. Assalamu alaikum. Suna na Hajiya Sadiya daga jihar Kano, Najeriya. To gaskiya gwara da aka aka sa 'yan bautar ƙasa a tsarin mafi karancin albashi. Saboda ko ba komai yawanci ba a jihohinsu suke ba, wannan kuɗin zai ishe su. Su mu su ɗan ci abinci, waɗansu ma har gida za su iya su tura ko da dubu ashirin ne ko dubu goma. Gaskiya zai haifar da ɗa mai ido. Gwamnati ta yi ƙoƙari a nan gaskiya. To assalamu alaikum warahmatullah sunana Sadisu Umar magana ta bautar kasa da gwamnati ta fara biyan yan bautar kasa naira dubu saba'in a ni na ga abu ne wanda ya daidai kuma zai taimaki wasu yin bautar kasar nan gurin gudanar da yin bautar kasar su a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kuma a samu abin da ake so kada ya zamana ana yi kuma dan bautar kasa yana shan wahala za a ɗauke shi daga jihar shi zuwa wata jihar wannan zai taimaka mishi gurin ya ga yayi irin firamare a assignment da gwamnati ta dora mishi A maudu'i na biyu, shirin rayuwata ya yi duba ne kan matsalar aibata halitta ba'a ko kuma body shaming a turanci matsalar da ke ci gaba da ciwa jama'a tuwo a ƙwarya duk da cewa ta fi tasiri a kan mata ta yadda da dama daga cikinsu da zarar sun tsinci kansu a irin wannan yanayi suke rasa dukkanin wata ƙwarin gwiwa tasu da za su tafikar da rayuwarsu da ita kun ji mu da maryam lawan abdulhamid wata matashiya da ta tsinci kanta a matsalar ta body shaming ai wannan ɗabi'a ta zama ruwan dare gama gari mafi akasari ma daga 'yan gida ake farawa da an ga mutum ya zama irin ya taso siriri ne sai ki ji ana aibata shi ana awawa wani kamar kakare saboda siranta but <laughs> you have no option tunda akwai mutanen da idan saka yi body shaming yi you cannot give them amsa mai ra'ayi na gaba muna tare gaskiya a aibata mutum ba abu ne mai kyau ba duba da ko addinin mu addininmu mu ta haramta wayannan abubuwa duba da kai ba za ka iya halittar daidai da farce ba na ɗan adam to bai kamata ka riƙa aibata halittar Allah ba duk wanda ka gani haka Allah ya so ya gan wani Allah ya shi baki wani Allah ya shi fari wani Allah ya shi dogo wani Allah ya shi gajere so haka Allah ya so ya gan in aka ga mutum kyakkyawa ya kamata a riƙa addu'a ana cewa tabarakallah masha Allah in ba ka ba wani ba a san bakin shi ba wani daga ƙarshe mutum sai ya zama kuma yana lalacewa daga lalacewa wani ma har rasa rayuwarsa zai so duk irin wayannan abubuwan ya kamata jama'a mu riƙa kiyayewa ko addini ya ce mana ka falle kun auliyar su mutu ka faɗa alkhairi ko kuma mu yi Maudu'i na biyu kuma dangane da batun nan na aibata halitta ka ga wani ka aibata shi ko yanayinsa da yadda Allah ya halicce shi gaskiya babu daɗi ni dai gaskiya ba na yi amma kuma ba na jin daɗi in ga wani ya yi wa wani sannan kuma ai a addinance ma kamata ba tunda me dalilin da yasa ko da a ce wayanda suke da irin nakasa ai ba a so ka faɗi ka kira su da asalin sunan kasarsu sai dai kaɗan ɗan sakaye kamar ka ce misali masu bukata ta musamman da makamantansu saboda ka tuna cewa kai ma idan kai ne kake da wannan abu idan an gaya maka ba za ka ji daɗi ba to kaga bai kamata kai ma ka faɗa wani ba bai kamata ba gaskiya ni a nawa ra'ayi A maudu'i na ƙarshe shirin rayuwata ya leƙa jihar Kanan Najeriya ne, jihar da ke ɗauke da mutane sama da miliyan ashirin yawan da ake hasashen nan da shekaru zai ninku, wanda hakan ya sa mahukunta da masu ruwa da tsaki fito da tsari na amfani da yawan al'ummar ta hanyar samun musu da ayyukan yi musamman ma ga mata. Kun ji mu da Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa, kwamishinan ma'aikatar ƙidaya ta Najeriya. Wannan tsari da aka fito da shi tsari ne da yake bukatar a zo a haɗa hannu da hannu da masu ruwa da tsaki ruwa da tsakin nan ɓangaren lafiya ɓangaren ilimi ɓangaren ah, aikin gona ɓangaren ruwan sha ɓangaren kukan ku masu yaɗa labarai da duk masu ruwa da tsaki a zuwa haɗa ƙarfi da ƙarfe a ga cewa an an gudu tare an tsira tare an taimaka al'umma cewa yawan al'umma ya zama wata rahama ci gaba malami na gaba gare ka samarwa da matasa aikin yi magana ta gaskiya zai ba da gudunmawa sosai a ɓangaren tsaro dalili kuwa mafi akasari da matasanmu ake amfani ake yin abubuwan da ake yi ko hayaniya ta siyasa ko kuma abin da ya shafi irin harkar daba kwacen waya da sauransu kuma me yake kawo wannan rashin aikin yi mutumin da yake da aikin yi yana gurin sana'arsa always ma ya riga ya zama busy ba ma shi da lokacin da zai iya zama a unguwa ko a layi har ya dinga kallon kayan wani ko ya dinga hangen abun wani har ya tunanin wace hanya zai bi don ya raba wannan mutumin da wannan kayansa ko kuma kwace ko daba ko abin da ya shafi harkar tsaro magana ta gaskiya aka samar da matasa aikin yi wannan abin nan ɗin samar da aikin yi zai tallafa wajen samun daidaito a ɓangaren da ya shafi tsaro saboda in muka duba a yanzu yanayin da ake ciki rashin aikin yi ni zan iya cewa ma yakan ba da wajen 75% na rashin tsaro a ƙasa dalili kuwa dukka in ka duba ka gani waɗanda suke waɗannan ayyukan mafi akasari marasa aikin yi ne mutum yana zaune ba shi da aikin yi wani ya gama karatu wani ya iya sana'a amma kuma babu tallafi da zai inganta wannan sana'ar tashi daga nan yau yana yi gobe ya kasa sai ga ya koma harkar shaye-shaye daga harkar shaye-shaye ya koma harkar daba wani daga nan fa kenan ya riga ya yi nisa kenan sai dai Allah ya kiyaye amma gaskiya abu ne mai kyau kuma abu ne wanda za mu farin ciki da shi idan har aka tabbatar da shi cewa za a sama wa matasa aikin yi kuma Allah ya sa idan an tashi ba wai wa ka sani wa ya san ka za a yi ba a yi amfani da cancanta ma'ana in ma a website za a saka a buɗe portal wanda yake da sha'awa ya je ya cike in ya cike kuma an duba an ga ya cancanta a ɗauka bashi ko kuma a kira matasan nan akwai vocational center akwai training center da yawa a kano wanda za a iya amfani da su in an ba wa matashi training a kan sana'ar da ya iya ko kuma aikin da ya iya to ba fa a bar shi haka da certificate kamar yadda ake yi a yanzu ba. To a gaskiya in aka yakan za a cimma matsalar tsaro amma ba ni a gani na ɗan shekara sha shida ba wai aikin yi ya kamata a samun masa ba a gina masa rayuwarsa ya kasance ya yi karatu an ba shi ilimi yadda ya kamata to daga nan in ya zo ya ilimin waya institution ne idan ya yi sai kuma a zo a fara tunanin a saman masa aiki amma dan shekara sha shida ba a bari ya yi karatu ba an zo an sama masa aikin ya gaskiya ni dai wannan tsarin da gwamnatin tarayya ta ɗauko bai ba gwara ta kawo Scholarship yadda yaran za su yi karatu a sauƙaƙe, gwamnati ta ɗauki nauyin karatunsu idan sun gama karatun ta samu musu aikin yi. To wannan dai hankali na ya kwanta da wannan. Amma gaskiya ba daidai ba ne a ce a samu musu aikin yi kuma alhalin ba su da ilimi. Masu saurare ko akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai muna sauraron ku. alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Madalla da aka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurari. da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai Aisha Shiu Kabara